shekarar 1443 wanda a yanzu a yau muna ranar talata kenan watan shawwal yana da kwana biyu a shekara ta da 1443 hijiriya wanda kuma yau uku kenan ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin. da biyu miladiya abinda aka ce in tattauna a kai shine saɓani tsakanin malamai da kuma yadda malamai ɗin suke mutunta junansu idan ban manta ba eh, saɓanin malamai da yadda suke girmama junansu yayin da suka saɓa wa juna shi saɓani da larabci shine ake kira al-khilaf ko kuma al-ikhtilaf wanda asali in aka ce al-khilaf ana nufin abin da ba a samu daidaito ba haka zalika an ce al-ikhtilaf shi ma abin da ba a samu daidaito ba khalafa wa ikhtalafa dukkan su Allah ya yi amfani da su a cikin alkur'ani a bisa salo mabambanta misali ubangiji subhanahu wata'ala في سورة الأنعام آية 41 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل مختلفا أكله مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Allah ce ubangiji shine ya halitta muku gonaki a gonakin akwai wanda suke da bishiyoyi zaka ga waɗansu bishiyoyin suna da sanda wanda kan sandar rassa suke fitowa kan rassan kuma ganyayyaki su fito akwai wanda kuma yaɗo suke a ƙasa ba sa tashi sama sai dai ko a haka a ɗauke su ko kuma a tsinke su kamar duma kaman dankali da rogo da gyada da wake da kayan marmari irin su tumatir da sauransu kuma Allah ya halitta muku dabino mukhtalifan ukuluhu dabinan ma ɗanɗanansa ya sha bambam kaga mukhtalifan ukuluhu wani za ga bauri ne da shi kamar maga da rubabe wani kuma yana da zaki kamar ajuwa da sukari da sauransu kaga mukhtalifan ukuluhu wato ɗanɗaninsa ya sha bamban na haka in an ce al'istilaf shan bamban sai dai ya danganta ani Allah ya ce wasu zaituna Allah ya halittar muku zaituni da rumani mutashabi wa gaira mutashabih wani iri ɗaya wani kuma daban-daban kulumin samarihi idza asmara da haka duk sanda suka fitar da 'ya'yan ita a eh, wannan amfanin suka fitar da 'ya'ya kwa iya ci wa atu haqqahu yawma hasadihi ko yawma hisadihi a wata qira'ar kuma ranar da kuka girbe wanda yake da zakka a kansa ku ba da zakka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratun nahl wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi zalika la'ayatan liqaumin yadhakkarun haka ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya halittan muku a duniya mukhtalifan alwanu zaka ga ya sha bamban launinsa launinsa iri daban-daban ne an haka muktalifan wanda yake ba iri ɗaya ba haka a cikin sortu fatir ubangiji yake cewa alam tara anna allaha anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa min al-jibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanuha wa gharabi sud ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الله يتبك غنيب baka gani ba Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa daga sama kuma mu in ji an ji Allah ne sai muka fitar muku da wato amfanin gona mukhtalifan alwanuha launin su ya sha bambam kuma Allah subhanahu wata'ala ya halitta muku a cikin duwatsu zaka ga judadun akwai waɗanda suke da zane-zane kamar hanyoyi ne akan su jam'u judda ديد زاغن سو تفرارين وحمر وتزاغن سجاجين مختلف الوانها آه، مختلف الوانها آه، مختلف الوانها وغرابيب سود زاغ لون دوا دين يا شابن بن وسما بقاقي ني دلن ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك هكذا ذلك اتم تعني ما ذاك dabbobi wato launinsu ya sha bamban a cikin dabbobi akwai bakin nama akwai jan nama akwai kuma wanda yake da roɗi-roɗi akwai wanda ba shi da roɗi-roɗi ke kenan rashin daidaito shine ikhtilafi mukhtalifan alwanu ka alwanuhu kadhalik inma yakhsha Allah min ibadihi alulama inna Allah azizun ghafur haka a cikin suratul zumar Allah ya ce alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an مختلفا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب فكذلك ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ruwa daga sama sai ya sa ruwan ya dinga bin gulabe a ban kasa yana bin mabubbuga iri daban-daban Allah ya sa ruwan yana bin irin wannan wuraren kuma daga baya sai ku zo ku yi noman rani da shi sannan da shi Allah zai fitar muku da amfanin gona mukhtalifan alwanu za ga launin sa ya sha bamban kaga shi ma dai inda kaji an ce ikhtilafi ana nufin shan bamban kenan haka Allah ya faɗa a cikin suratul zariyat yace was sama'i zatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif yi anhu man ufik ya ina rantsuwa da sama wacce take ma'abociyar hanyoyi inda mala'iku suke bi su sauka suke hawa suke sauka lallai ku kuna kan magana wacce ta sha bamban da irin zancen da Allah subhanahu wa ya saukar ko kuma hukuncin Allah ko kuma abin da Allah yake so su mukhtalif kaga shan bamban dai ko haka Allah subhanahu wa ta'ala ce amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifuna akan menene mutanen maka suke tambayar junan su Allah ce wani labari ne babba game da tashin alkiyama kenan wanda sun sha bamban tsakanin wasu suna cewa ba tashin alkiyama wasu kuma suna cewa akwai shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta a cikin suratul hud ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين Allah ce da Allah ya ga dama da sai su bar mutane su haɗu gaba ɗaya akan addini ɗaya akan ra'ayi ɗaya amma wala ya zalu na mukhtalifina ba za su gushe ba suna samun shan bamban a ra'ayyuka to anan kaga a ikhtalafa da khalafa kusan duka in ka kalli su wata mahanga za ga ma'anar su ɗaya ma'ana shine shan bamban da rashin daidaito al'imam al-raghib al-asbahani al-hussein ibn muhammad ibn mufaddal abu qasim wanda aka ni da al-raghib al-asbahani a ɗan shi'a ne ko kuma ba mu'tazili amma kuma ta fuskar aikin da yawa addini ya yi littafin da ya bibi kalmomin ƙur'ani da aka yi amfani da su duk wata kalmar da take buƙatar fashin baki ya masa fashin baki a cikin mufarzatul qur'an littafin nasa yana da kyau ba za ka rasa duk ɗalibin ilimi dole ne ya zama yana da shi a labirarar da in ba haka ba labirarar ba ta cika ba saboda irin waɗannan bayanai don sai ka koma ka ga shin da Allah ya ce kalma kaza ya take a larabci kuma a wace ma'ana ta zo a nan to shi ya duba kalmomin nan ta alkhilaf da ikhtilaf a cikin alqur'ani kalmar sabani shi ya rasu shekara ta 502 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama yace to alkhilaf da al-ikhtilaf kalmomi ne guda biyu amma ɗaya ta ɗanfi ɗaya faɗi sai dai kuma duka in ka ɗauki ma'anarsu za ka ga tabbas suna nufin shan bamban ɗin amma ita ma'anar shan bamban kala biyu ce akwai shan bamban wanda idan aka samu wannan to ba za a samu wancan ba saboda ba sa haɗuwa wuri ɗaya akwai shan bambam kuma wanda ba laifi ba ne da a same su a wuri ɗaya sun sha bambam amma za su iya tafiya tare kamar misali rayuwa da mutuwa kalmomi ne guda biyu da suka yi da suka sha bambam amma ba su taɓa haɗuwa a waje ɗaya ba ko shine in dai kana raye to baka mutu ba in ku har ka mutu to baka raye da wannan kaga sura ake ce musu naqiban wato abubuwa biyu da suka sha bamban amma ba zai yi su samu a lokaci ɗaya ba akwai kuma shan bamban ɗin da zai yi a same su a lokaci ɗaya duk da cewa ba daidai suke ba kamar fari da baki kaga fari daban baƙi daban amma za ka iya samun fari za ka iya samun abu shi fari kuma shi baki wani bangare nasa fari wani bangaren sa baki sai ce to shi wannan alkhilaf saɓani a wannan abin na biyu yake ba a na farko yake ba ma'ana za mu iya samun saɓani kuma ya zanto kowane a cikinmu ba zunubi za a rubuta masa ba an gane wannan shi ne abin da shi al'imam al ya faɗa shekul islam ibn taimi allah ya ji ɗansa rama a cikin fatawa juzi na sha uku shi ma ya yi binciken kalmar saɓani yake cewa idan aka nutsu sosai aka lura za mu ga lafazin al-ikhtilaf da aka jujjuya shi a cikin alkur'ani an yi amfani da shi ne musamman al'ikhtilaf don a nuna cin karo abubuwa idan suka aka buga wannan da wannan to a lokacin sai kaga an amfani da kalmar ikhtilaf yace kamar yadda Allah subhanahu Ya ce faɗa a cikin suratul nisa'i afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira me yasa mutane ba za su dinga juya ma'anar qur'ani a zuciyarsu suna nazarin ta ba suna ta ƙara tunani akan ta don su gano me Allah yake so a gane a a haka ya kamata su yi domin fa alqur'anin nan da daga wajen wani yake ba Allah ba to da an samu cin karo da juna da ya kare la wajadu fi ikhtilafa sai aka ce ne cin karo da juna to sai to kalmar ikhtilaf tana iya nufin shan bamban tana kuma iya nufin cin karo da juna to in ta zo da ma'anar shan bamban din ba mu da matsala da ita da yawa amma cin karo da juna to dole za ka ga ana hawari mun gafiya kuma a faɗo a na tsira haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a yake cewa a walau sha Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'd ma ja'atuhum albayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله fa’alu ma yuri a cikin a suratul Allah ya ce da ubangiji ya ga dama da waɗanda suka fara zuwa halittun da aka fara yi da wato da ba su kashe junansu sun yaƙi ba bayan da gaskiya ta zo musu da Allah ya ga dama to da duk annabin da ya zo zai tarar da mutanen ashirye suke kawai jiransa suke kamar masu karɓar sadaka ne in ne ba da sadaka ya kaga ba wani wanda zai ce kai koma ba ma bukata ka ko akwai wanda zai faɗa haka dama shi kenan sa ake yi yana zuwa shi kenan kaga an gama komai to amma Allah ya ce walakin sai dai ikhtalafu sun dinga gwara kan juna suna samun cin karo da juna na ra'ayi fa minhum man amana a cikin su akwai wanda suka yi imani wa minhum man kafar wasu kuma sun kafirce sun iya to kaga da zarar an samu wannan ba zaman lafiya kenan walau sha Allahu maqtatal walakin Allah yaf'alu ma yurid to ta kace dai idan aka ce sabani a ilmance ana nufin a samu bangare bangarori biyu ko sama da haka a samu bangarori biyu ko sama da haka kowanne ya zama fuskarsa daban da ta ɗayan a yanayinsa ko a maganar ko a aikinsa a yanayi ko a magana ko a aikinsa a lura sosai a ji wannan tarihin a samu ɓangarori biyu ko sama da haka ɓangare ɗaya baya saɓani yanzu ni kaɗai ba zan ce na yi saɓani da kaina ba a kan abu kaza a dole sai ya zama akwai sakan sati dole sai akwai wanda yake na biyu ta yi kuma mu zama mafi biyu uku ne ko hudu ta yi kuma kowane ɓangare yana da ɗauke da mutane da yawa sai to kowanne halinsa daban wani yana zaune wani yana tsaye wani yana kishin gida kare an samu tabani kenan ko ko kuma a'a magana ce wannan ya ce a eh, wannan ya ce a'a wannan ya ce yi wannan ya ce ba za a yi ba ka kowa ya faɗi abin da ya saba wa dan uwansa an sha bamban kenan ko ko kuma a aikace wannan yayi aikin da ya saba wa na wancan wannan shi ake kira sabani to amma da yake yawanci an fi ganin matsalar saɓanin magana to shi sa yawanci in za a yi magana musu ma ake amfani da kalmar saɓani da haka an kace ce saɓanin malamai la'allama wani ya kamar musu tsakanin malamai ko gardama tsakanin malamai ko ta za tsakanin malamai shi yasa ko a cikin Alƙur'ani, ubangiji Wani wata'ala yake faɗa haka kama a cikin suratul maryam التي فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم بأن يبار العبار عن النبي إيسى دا مريم الأحزاب أنجوي فكان يهودا اختلف سيسك تشكروا لجونا قمد الأمر عن النبي إيسى حتى أتين سورة الزخرف الله ما يتعرف فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا min azabin alim kaga wannan min mashhadi yawmin azim ce wannan kuma min azabi min azabin min azabi yawmin alim haka <clears throat> a cikin suratu hud Allah subhanahu wataala yake cewa laqad atayna musa alkitaba faqtulifa fi hakika mun bawa annabi musa alqur'a at-taura faqtulifa fi sai aka yi sabani akan at-taura aka dinga ce ku ce ولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا هو إن كلا لما أنهم ربك أعمالهم فو فو shi ita wannan shi wannan sabanin da muke magana a kan sa kala-kala ne akwai sabanin da zaka ga ana faɗarsa wanda zaka ga manufar ku daya ku da kuka yi saɓanin amma hanyar isa zuwa ga manufar ce ta sha bamban kamar misali kowa so yake yi ya tsarkake ubangiji ya tabbatar wa da Allah abin da ya cancanci Allah to kawai sai wani yake ganin cewa hanyar tsarkake ubangijin shi ne ga yadda ya kamata a tafi wani kuma shi sai tsinci wani abu da yake ganin akwai kaikayi a ciki wajen tafiya don haka shi yana ga in aka tafi a wannan hanyar fa ba tsarkace ubangiji za a yi matsala za a samar wajen tsarkace ubangiji don haka a dakata da wannan hanya a tafi wancan hanya manufa ɗaya amma kuma an samu saɓani wajen isa zuwa ga manufar an fahimta yan uwa akwai kuma saɓanin da yake manufar daban hanyar isa zuwa ga manufan ma daban misali kamar sabanin da ake samu yawanci na siyasa a yau yawanci sabanin da ake samu na siyasa za ka ga manufar daban ce akwai wanda shi burinsa ya ci domin jam'iyyarsu a ce ta samu sa'a da nasara kuma hanyar da yake ganin zai biya ci din ita ce hanya kaza wani kuma shi kuma burin sai ya ci danye wa al'umma aiki bai damu ba shi in ma ya hau din zai iya canza jam'iyya shi jam'iyya ba ita ce a gabanta, shi ma kuma hanyar da yake so ya bi daban to wanda Allah yake zargi galibi wannan nabiyin ne ba na ɗayan ba an fahimta ko domin nabiyin shi yake kaiwa zuwa ga rarrabuwa shi kuma na ɗayan rahama ce ta ubangiji subhanahu wata'ala sai Allah ya sa a wajen imamu malik idan za a yi sallar gawa da sallar indi in ka ɗaga hannunka Allahu akbar to kabbara ta biyu ba sai ka ɗaga hannunka da ta uku ma ba sai ka ɗaga ba da ta hudu ma a sallar gawa ba sai ka ɗaga ba amma imamu ahmad sai yake ganin kowace za ka ɗaga saboda kowanne ƙoƙari yake ɗabbaƙa me sunnar annabi sallallahu alaihi wannan shi yasa imam malik yake ganin cewa idan ka zo zaman tahiya in dai sallar taka tana da tahiya biyu sama da ɗaya to tahiyar farko zaka ajiye ajiye ka ta dama ka kafe ta sai ka kwantar da ta hagu ka zauna a kanta wannan duk tahiyar da ba za a yi mata sallama ba kenan idan kuma za a yi mata sallama duk tahiyar da za a yi mata sallama kuma to ana so ka yi gaba da kafarka ta hagu sai ka zauna akan mazauninka na hagu da ya zama ya taba kasa an gane ko wannan shine ra'ayin Imam Malik Imam Abu Hanifa kuma yana ganin a'a duka kowace tafiya idan ka tashi sabanin haka zaka zauna ne akan kafarka an fahimta ko a wannan to shine saɓanin da shari'a ta yi haka dan Allah ya samu mana da sauki a cikin al'amuran mu na rayuwa to shi saɓanin nan wajibi ne fa sai an yi saɓani ba za a taɓa zama a duniyar nan a cewa za a yi saɓani sunna ce ta rayuwa sai an yi saɓani ko a yanayi ko a magana ko a aiki wani mawaƙi mawaƙin gurmi mai waƙar gurmi ɗin nan yake sifanta duniya don ya nuna maka yadda ake saɓani to a cikin waka ta sai yake cewa duniya wutsiyar kaza wani yayi gabas wani yayi yamma wani yayi arewa ina za shi burmi bari ne waka haka yake cewa duniya wutsiyar kaza wani yayi gabas wani yayi yamma da aka zai wahala ka samu mutane koyaushe a yanayin daya a ahmad ibn al-husayn ibn al-hasan al-ja'fi ko al-ju'fi al-mutanabbi abu tsayir ɗaya daga cikin mawaƙan bani a mawaƙan ƙari na hudu bayan hijira wanda aka shi a shekara ta ɗari uku da hamsin da hudu a cikin wata waƙarsa da yake yaban ƴar uwar su daula da ta mutu ya ukta khaira akhin ya binta khaira abi da yake cewa mai yana kinayatan an ashrafin nafabi in waƙar kenan a cikin ke cewa ta halafan nasu hatta laftifaqa lahum إلا على شجب والخلق في شجب فقيل تخرج نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العقد يتخالف الناس mutane sun yi saɓani a komai hatta lattifa kai ba wani abu a duniya da za ta ɗaga wanda mutane da ke saɓani a kansa illa ala shajabi abu ɗaya ne ba a saɓani ba shine magana halaka mutuwa wannan kowa ya yarda dole a ƙarshen rayuwa sai an mutu wal khulfu fi shajabi kai ita ma mutuwa a yi sabani ta yaya ce faqila taslam takhruj nafsul mar'i salimatan wasu suka ce in an tashi mutuwa ran sadadawa take ta bar jiki ba tare da ƙwarzanan komai ba wakila wasu kuma suka ce tashriku tushriku jismal mar'i fil aqdi a ai yadda jiki yake mutuwa shi ma ran haka yake mutuwa ai Allah ta kullu nafsin za'iqatul to shi ma sabani ne wani ya ce abu ɗaya ne ba saɓani asin lahi shakkun shi ma mutane suka ce fiye ƙaunar. akwai kafirai sun ce a akwai shakka musulmai kuma suka ce ba shakka akan Allah to ku tun da har saɓani zama haka kaga Allah ne ya ƙaddara shi to Allah ya samar da magani da za a samu in saɓanin kar ya hana samun yarda Allah kuma kar ya hana kyakkyawar rayuwa mai daɗi to amma ka duba yawanci abubuwan da suke sa saɓani a nan ne ake gane saɓanin ya yake wani lokacin idan kana da wata mazahaba musamman mazahaba ta addini to in har ba a yi sa'a ba ba a sa tsoron Allah ba to sai ka ga akan mazhaban nan za ka iya yin faɗa da kowa domin gani kake yi babu wani dalili a duniyan nan wanda za a bi sai wanda mazhabarka ta zo da shi ita kuma shari'a ta hana ra'ayin riƙau a komai ba a yadda da ra'ayin riƙau ba domin in har za ka yi ta'assubanci to shi ma abokin saɓanin naka zai ta'assubanci to ƙarshe za a tsige da ko dai ya zanto akwai maganganu marasa daɗi ko ma ƙila a ba hammata iska kai ko ma watakila ma a kashe ma juna wani zai ce ana hambaliyun ma hayitu wa wasiyati lin wa in ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin nas an yata hambal ni ba hambali ne in dai da ina da rai kuma ina yau duk duniya wasiya cewa ina mutu kowa ya zama ba hambali wani kuma yake ta zambai yan malikiya yake cewa aziriya min qaumin yaquluna kullama sa'alta dalilan haka ba qala malik فإن قلت قالوا هكذا قال أشهب وذلك لا تخفى عليه المثالث وإن قلت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آتك وإن قلت قال الله ضجوا وأعولوا وصاقوا وقالوا أنت قرد مماحك وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك مثالث يسي لا رسيد ذنب متعنى duk sanda ka tambaye su dalilin sai haka maliku ya ce me dalilin ka qala malik da ka ce <clears throat> sai sai ashhabu bin abdul aziz al-misri shi ma haka ya ce wanda ku dibbe faɗa abin da ashhabu ya faɗa ba to ƙarya yake yi sai ashhabu shi kaɗai da ka ce <clears throat> sai sai maka to sahanun abdul salam ibn sa'id as-sanuhi shi ma haka ya faɗa kuma kai ka san hannun ya fi ka ya fi jatumin ka ilimi wa zalika la taqwa alaihi masalih in ka ce to ai Allah ya ce sai ka ji sun fara harbuwa zaju wa a'walu wa sahu ka ji suna kuwa su ce kai wani irin biri ne mar ne musu mumahi kai sai dai sai a musu da kai wa in kulta in ka ce qad qala ar-rasul ai manzon Allah ya ce fa qawlu sai ai ai malik ya san da hadisin amma a tashi malikan fi sarki zaka misaliku ai malik din yana sane da wannan amma kuma ya kyala hadisin kowa ya san matsalar ƙabalu da fadalu da aka tafka tafani a nan kano ha kawai da littattafan da aka wallafa tsakanin manyan malamai na wancan lokacin kawai akan kabalu da fadalu akwai wani dutse baban hannu da aka dinga rigima da shi har su da shi aka ce aka dinga yi sai da malam tijjani na 'yan mota su ce ku rabu da shi saboda shi zai zo cikin 'yan kabalu ne lokacin 'yan tijjani suke kabalu ya kafirta su akan magana ƙabalu su kuma ko kowa ya san rikicin shehu ibrahim in da nasir kabara lokacin ka na fari wadda da nasir kabara ya fara yin kabal shekara shida aka kai shi kara wajen sarki alhaji sarki alhaji allah ya ji kansa ya sa aka tara malamai aka kira shi ya ce a'a shi ne zo da sa ya saki magana sadar da yin an daina shi kuma ya karba a wajen wani malamin sa dan mauritaniya wani shankiki to yana wannan kuma me zai faru sai kuma gashi dan aiken shehu ibrahim inyas ya zo gabanin zuwan ibrahim inyas zuwan ibrahim inyas kuma ya yi kabala duk malamai suka bi shi da shi kuma nasir kabala ce ya zan zo da abu a ce min na zo da raba kai yau kuma wani ya zo shi kuma jama'a su bi shi don haka ya rubuta littafin sa kamul fakad wanda shehu a tiku san kayan masa martani ah, haka dai sun a akan matsala ta ta ƙabalu da kadalu wanda gaskiya ko shakka babu an huta gona da iri ma da yawa a wajen mayarwa da jina martani amma duk da haka saɓanin nasu ya fi namu na yanzu so da su rubutu suke yi ko yanzu in ka duba za ka ga zurfin ilimin mutum kuma wata ila zai zo da wani abin da baka sani an yi tsakanin izalar jos da izalar kaduna akan kabala da sadalu da sallama ɗaya da sallama biyu wanda matsaloli ne na addini amma akan haka akwai masallacin da an sha ba mu labari cewa mutum ne taɓa gani da ido na ba in ka ma yi kabalu watakila za ma a daina ka sallah musamman waɗanda suke tafiya akan dole sai an yi sadalu da kayi kabalu wasu za su daina ka sallah don me za ka riƙe hannu mun sha ji a nan ni a kan kunne na na ji a gwammaja wani tsoho yana cewa ai ai kabalin nan da ake yi ai kafirai ne da munafukai suka zo suka wai suke so su yaudara annabi sai suka shiga za a yi sallah da su sai Allah ya sa cikin su ya murɗe wai sai suka dinga rike cikin su shi yasa ma wa'ansu suke kin ma bayyana mazhabar su dan saboda tsoron kar su saba wa mutane zamakshari mahmud ibn umar ibn muhammad ibn umar abul qasim al-khawarizmi al-zamakshari wanda ya mutu shekara ta 138 a cikin wata waƙar da yake cewa idza sa'alu an mazhabi lam abu bihi fa aktumuhu kitmanuhu li aslam fa in hanafiyya qultu qalu bi annani ubihu ila wa huwa ash muharram wa in malikiyya qultu bi annani ubihu lahum akla al-kilab wa hum hum wa in shafi'iyya qultu an قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون كيف ليس يجري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يفلم وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم yake cewa ni yanzu ma an ka tambaye ni mazhaba ta ba zan gaya maka ba ni sai in boye wanda ma in ɓoye din saboda da zarar ka furta mazhaba ka wani lokacin sai kuma saɓani. wa in hanafiya in nace ni ba hanafe ne sai sai la ku ne wa'anda kuke halatta cin kuke halatta shan giya saboda kun san matsalar annabi idan aka aka jika tsini to a akwai bangaren da su hanafiya suna ganin cewa in ya jirkita ma akwai matsalar da suka ba fitar da wani fiki suna ganin ya halatta a sha in ba a yi shi da niyyar giya ba to wannan maganar da suka faɗa an musu raddi kuma su ne ba akan daidai ba sai ce to shi yana tsoron ka a zarge shi da wannan yace in kuma yace malikiya ne sai su ce a ah, ai malikawa su ne suke halatta cin naman kare shi kuma matsala ce a fiƙi cewa shin a malikiya suna ganin duk wata dabba da ya halatta a riƙe ta a kiwanta to shin ya halatta kuma a tunamanta ko da halatta wato akwai ƙaunin da yake ya halatta to duk da ba shi ne ƙauni wanda yake ake fatawa da shi ba amma sai ake zagin malikiya da shi ake cewa su kuma su suke haramta cin naman kare kuma ba haka bane yace in na ce shafi'iya ne kuma ce oh ku ne kuke cewa ya halatta mutum ya aure yarsa saboda a matsalar shafi'iya sun saba wa jumhur akan cewa idan mutum a karama kumulla ya yi zina sai matar ta samu ciki sai ta haihu wannan yadda ta haifa yasta ce ba yasta ba ce ba to ya halatta in yana son ta ya aure ta shafi'iya ta ce tunda ba yasta ba ce ba ta cikin haramtattun ƴaƴan da zai aura na haka zai iya auren ta su kuma jumhur suka ce ai daga ka ta saboda haka sai aka samu saɓani sai in kuma na ce ni ba hambale ne sai sai ai ka ji shi masu sifanta Allah su ce yana da jiki yata in na ce kuma ni ahalin hadith ne sai su ce ai wannan bunsuru ne dan akuya ne baya gane komai sai su ce don haka ni na yi mamakin mutanen wannan zamani ba wanda zai kubuta a wannan zamani da haka ma shi yasa ake cewa zamanin ya mai da ni baya gashi ni ina da ilimi kuma ya gabatar da waɗansu mutane da ba su da ilimi a abu na gaba ina kokarin in dire na ga lokaci yayi ya kamata a ce yanzuwar haka na tsaya amma zuddar magana zan takaice a gurguje ne a daga cikin abubuwan da suke janyo saɓani idan ba a sa tsoron Allah ba akwai ƙungiyoyi kuma a wannan zamanin bin ƙungiyoyin da yawa shi yake janyowa muke zagin junanmu muke cin zarafin junanmu kuma da yawan muna ɗaukar ƙungiyar a madadin musulunci ba ko ta ƙungiya a duniyar nan wadda sunanta in ka ɗauke musulunci ka sa sunanta ka yi daidai babu musulunci alkitabu wa sunna ne wanda duk ya saki alkitabu wa sunna to baya kan musulunci amma hatta sunayen da muke danganta kanmu zuwa gare shi misali mu ce mu salafiya ne ko misali mu ce mu ahalul hadith ne ko misali mu ce mu alfirqatin najiya ne baya nuna cewa wanda duk baya kan wannan sunan wuta ya shi baya nuna haka ba larura ba ce saɓanin misali wanda duk sunan musulunci ya faɗi a kansa ba zai shiga aljanna ba wuta zai shiga ko an gane ko to duk abin da kuma ƙarshen saɓanin ba zai tike da kai cewa wannan dole yana wuta ba wannan yana aljanna to maganar sanya ra'ayin kawo a kansa ai bai taso ballantana kuma ƙoƙi in ce to ni ɗan ɗariƙa kaza ne da haka wanda duk baya kan wannan ɗariƙar ba ɗan aljanna ba ne ko kuma ya ce ni ɗan ɓangare ka ne ita ƙungiya addini baya kan ƙungiyanci amma ya yarda a kafa ƙungiya domin taimakeke ne akan al'amuran rayuwa misali ku yi kungiya ta sintiri abinda ake kira kato da gora da hausa ku yi kungiya ku saka ka'idojinku ku kiyaye wa'annan ka'idojin wannan addini ne kiyaye ka'idojin da ba saba wa shari'a ba ne su yi bane ka kungiya ce ta samar da tsaro ku yi kungiya ku ta 'yan kasuwa domin tsare mutuncin kasuwancin ku babu laifi kai akwai kungiyar ma da ya kamata ku yi ta shine wacce za ta taimaka muku wajen tsara addinin ku kawai misali kungiyar da za ta dinga shiga tana yin wa'azin maguzawa ka gaba wai ita sai addinin ba a hanyar raya addini ce ko kungiyar da za ta dinga wa'azantarwa tana tunatarwa tana nuna wa mutane cewa a rungumi suna a kyala bid'a abu Allah shi ma wannan ba laifi ba ne to amma sabanin da ke cikin waɗannan kungiyoyin ba wani ba ne misali yanzu idan mutum ya zo ya ce min shi ba zai igala ba sai ce to ya yi daidai ai wataƙila baka da lokaci ne ba za ka iya ta yan izala ba ta wakil ƙalara ya ce mutumin da zai siyar da rigarsa yana da riga kala biyu isiyar da ɗaya biya kuɗi ita ko wa'azi yaushe za ka dakata irin wannan mutum misali ka kafa wanda ba zai iya yin haka ba to dan ka ce ba za ka shiga izala ba shi kenan kana nan a matsayin ɗan uwana amma abin da nake so da kai shine ba na so in ga ana saba wa manzon Allah sallallahu alaihi a magana ko a aiki ko a aqida in dai baka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi ka fiye min wanda ya shigo ice min shi dan izala ne amma ina kallo yana take sa ina kallo yana attaje min sa ina kallo yana yin abubuwa na bid'a wannan cewa ka dan izala ba za ka taba kawo kaunace shi a cikin zuciya domin Allah bai turo mu saboda sunan kungiyar ba an fahimta ko ita ƙungiyar in ta huce kawai mu tsaya mu taimakawa addini to kuma ta shiga wani abu daban shi ke yanzu ka je Nijar akwai yan jama'ar jam'iyyar kitabi wa sunna akwai ihya'us sunna akwai waye kusan ƙungiyar kuma dina al sunna ne dan haka wacce ka ga dama ka shiga kawai taimake ke ya sai sai dai a tsaya a sharadi akwai malami akwai mai jan baki akwai ɗan agaji akwai waye akwai bangaren mata mun muna nisa sunna wannan duk musammayat ne da mu muke ganin za su taimaka mana wajen isar da wannan sakon na Allah wanda su kuma bid'a ba ta shiga cikin su ita bid'a tana shiga cikin addinin ne a shigo da wani abu domin bautawa Allah da wannan abun dan jin a ranka kana so ka kai matuƙa wajen addini tare da wannan abun ba shi da misali da aka taɓa yinsa a baya kamar yadda annabi shafi ya faɗa yanzu masu da'awar salafiyya masu da'awar salafiyya sai su ce mu ne sunan yana da kyau kuma ma'anar ma in ta a kan kwaikwayon yadda magabata suka bi annabi sallallahu tare da cewa magabatan nan tun daga kan na abubakar ne babban magabaci ko har zuwa ƙarshen magabaci na yanzu ba wani wanda dole ne in ya faɗi magana sai an karɓa sai an haɗa ta da magana Allah da manzansa in ta yi daidai a karɓa in ba ta yi daidai ba a ajiye ta tare da ta shi in mutunci wannan ba laifi ba ne amma kuma in ta zama cewa ina tambaya ya wana ka shi ma yana kansa yana salafiyar ka ce a a wana dai gaskiya ina ganin ka tare da su wani ban je na kasu wannan ta zama kungiyanci shi ma ta zama ɗariƙa me yasa ne aka yi ta kan sufaye a farko farkon fahimtar sunna ana cewa saboda suna riƙar waɗansu mutane suna cewa suna da karama ba in inkarin karama ake ba amma muna jin wayansu maganganu da muke ganin kamar sun saba wa abin da muka sani a a alkitabu sunna to kuma yanzu kuma kuma kun zo kuna yin irin abin da ake hana wa ne bambancin ku da su kenan shikenan ku shafa ku da mai ko za ka kira kanka suna salafi wallahi idan baka yi aiki in ka zama makaryaci in ka zama mahaifi in ka zama fasik in ka zama mayaudari karya kake yi ba wa salafi da sannan ka zo ka ce kai kai kuma kai sufi ne ba ka mutum ya ce wai man tasawwafa man tafaqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man tafaqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaqa wanda duk yayi ilimin fiqhu ya zama malami amma bai shiga sufanci ba to ya zama fasiki wanda ji duk yayi sufanci amma bai zama malamin fiqhu ba to ya zama zindiki zuwa wannan magana ta tsawa wa abinda muka sani a addini to shikenan ka raba mutane kan biyu kenan wanda duk ba su fi ba a wajen ka zindiki ne kenan to kaga wannan shi ma ta'assubanci ne wanda yake sawa a zagi hatta malamai ma dan haka wajibi ne kungiya ta zama ta taimake keniya ce kawai akwai ta'assubanci a kungiya ta siyasa wanda mu mun gani a nan najeriya musamman a kano a sanadiyar ni na kungiya kaza ina jam'iyya kaza malam wani kuma da yake koyar da mu a masallaci kara shi kuma an yi sa'a shi ma mai sha'awar siyasa ne amma a wata kungiya yake ba, to za ka iya zama ka ci mutuncin malam wani saboda babbar babbancin kungiya kaga wannan rashin kirki ne da rashin mutunci ita wannan ita ita ita ita ita ita siyasa in ta kyau ta zama sana'a in ta kyau kenan ta zama sana'a ita kuma sana'a ba ita ce kadai za ta kai ka aljanna ba sai niyyarka da kuma aikinka a cikin sana'a wannan fa in siyasa ta yi kyau kenan ta zama sana'a Allah ya taimake ka ta samu maka riba ka samu abin da za ka ci a duniya ka kuma je ka nemi lahirarka to har a sana'a ma ba a yadda ka saba wa Allah ba to don haka idan Allah ya kaddara an samu malamin da yake sha'awar shiga siyasa ai ba laifi bane ya shiga in ya kiyaye mutuncinsa ya nemi arzikinsa na halal a cikin ta suke nan dai karshe da abin da ka samu dai Allah zai maka tambaya kai ka same shi to amma ne ne ne da wani dalilin zai sa sai in malami na malamin da nake tare da shi a jam'iyya ko mun saba da shi a aqida wannan shine malami wanda kuma ba ma tare da shi a aqida a jam'iyya ko da aqidar mu ɗaya da shi to mai san duniya ne mai kaza ne ba wata jam'iyya ta musulunci a jam'iyyun siyasa ko wata jam'iyya jam'iyya ce ta siyasa tsantsa waɗanda suka wafa fa'idantuwa da ita ma ne waɗanda ba su da addini amma kuma a kowace jam'iyya ana samun masu addini a kowace jam'iyya ana samun marasa addini sai kai taka in za ka yi to ka tsaya ka kiyaye addinin ka in ba za ka yi kuma ka koma gefe ka ci gaba da rayuwarka mutum nawa ne suka yi mulki da siyasa ba mutum nawa ne suka yi ilimi da siyasa ba mutum nawa ne suka yi kuɗi da siyasa ba kuma an samu wanda suka yi mulkin saboda siyasar an samu wanda suka yi kuɗin saboda siyasar an samu wanda suka yi karatu ko da na rayuwa ne ma saboda siyasa so da al'amari ne da ba a dalilinsa ba zai sa a zajuwa na ba a zajuwa ne akwai ta asubaci na kabilanci shi ba za mu yi bayaninsa ba a saboda mu musalman a nan irin yankin su kano mu suka samu su amma an kasa su irin yankin su yodi inda za ka tarar da akwai ƙabilu daban-daban akwai gizmawa akwai bolawa akwai kare-kare akwai kanuri akwai kaza sai ka ga kawai ni iya ɗan ƙabilan mu shi ne nake ko a masallaci ne aka daɗa liman wanda ba ɗan ƙabilan mu bane to fa a nan fa shi kenan malami in ya taso in ba ɗan ƙabilan mu bane sai ga ana ta wasu abubuwa to wannan shi ma sai an saka tsoron Allah to sannan bayan nan kuma sai ƙabilanci na gari da yanki malami ɗan arewa yana ganin malami kawai musulmi shine malamin arewa banda na kudu na kudu kuma yana ganin malamin musulmi kawai shine na kudu banda na arewa wanda mun gani wannan hatta a cikin rubuce-rubucen wasu marubutan ma wasu na ganin ta wani wani marubuci da ya rubutu mutumin kudu ne yana bayanin abubuwan da suka kawo cikas a najeriya wajen ci gaban musulunci a ciki ce cewa daga ciki akwai matsalolin malaman arewacin najeriya da ba sa ba wa mata dama akan su fito su dama a dama da su akan abin da ya shafi al'amura na da'awa kaga zai ce shi yasa zaka ga musulunci ya fi ci gaba a kudu kudancin najeriya fiye da arewacin najeriya yadda kai dariyar nan ne wanda karanta a shekara ashirin da ta wuce sai da na yi dariya sosai na yi ta mamaki na ce wannan da gashi ya yi rubutu mai kyau amma kabilanci ya shiga ciki to magabata ba haka suka yi su magabata da suka fahimci dole sai an yi saɓani to sai suka sa tsoron Allah a cikin saɓani imam zahabi Allah ya amsa da rahama da ya zo tarjama imam shafi a cikin siyar alamin nubala juz'i na goma shafi na sha takwas sai yake cewa ƙala yunus ne yunus ibn abdul a'la ibn mai ta abu mufassalafi al-misri wanda yana cikin rijalu muslim da abu da nasa'i da ibn majah to shi almajirin imamu shafi'i ne Allah ya ji kansa da rahama shi abu musa sarafi din ya rasu shekara ta 164 yake cewa ma ra'aitu a'qala min ash-shafi'i yace iya rayuwa ta ban taɓa ganin wanda ya kai shafi'i hankali yace na zartuhu yawman fi mas'ala wata rana mun tattauna da shi an yi musayan yawo akan wata mas'ala to da sun mafara'ana sai muka rabu kasan an rabu za ka yi ta jin haushin wanda kuka tasbare ma in kowa ya ƙi saki yace can sai muka haɗu da shi irin wata ran sai ku haɗin nan kai ka rike ba mu mutum ba amma ka tuna ai kun yi baran-baran a wannan matsalar yace wala qiyami fa akhadha bi yadi sai kama hannuna yace ya aba musa amma yastaqini an nakuna ikhwatan wa in lam nattafiq fil matsala. dan Allah ba ka ganin ya fi kyau mu ci gaba da wannan yan uwantakar mu ko da ba mu samu ba zan sauka daga ra'ayina ba kai ma ba sai ka sauka ba tunda kowa yana ganin hujja da dalili akan ra'ayinsa to ko da mun samu sabani to imamu zahabi yake cewa qultu sai sai hada ya dullu ala kamali aqal hada al'ali wannan yana nuna cikar hankalin malam shafi'i wa fikihihi fi nafsihi da kuma abagen fikihin da yake da shi sai zahabi ya faɗi wata magana ce fa ma zalan nuzara ya ya ce kuma har abada malamai fa ba za su kushe da kuna samun saɓani saɓani za a yi ta samun sa amma me ya kamata a yi a mutunta juna sai na abubakar allah ya ƙara da'arai sun samu saɓani da sai na umar ba dai a bayyana mana ko akan me ba amma dai kai ka san ba akan ƙarya ba ne daga baya sana abubakar ce sai na gane cewa ni ne ba ni daidai ba sai na tafi wajen umar na ba shi haƙuri sai umar shi kuma ya hau dokin zuciya ya ƙiya haƙura sai sai na abokar ya ga yanzu in ba wa umar haƙuri in ji in haƙura amma shi ya ƙiya haƙura sai je gaya manzo Allah ta yana shigowa aka ga sai na abokar yana riƙe da kwarjan kwarjallansa za amma ce amma faɗa da ramar yana zuwa ya ce ya rasulullahi kaji abin da ya faru na ne umar ya min afuwa ya ki sai sai maza ba sai yaghfirullahu laka ya ababakar yaghfirullahu laka ya ababakar yaghfirullahu laka ya ababakar shan ta gaba kuma shi masa yana umar saboda imanin sai ya dawo daidai da ya dawo daidai sai maza maza ya tafi gidan sai na yace a san ma Bakirin, hadisi yana cikin sayyid bukhari kitabul manaqib babu manaqib abu bakr ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubakar yana nan aka ce baya sai ya tafi wajen maza sai ya tafi abubakar yana zuwa ya tarar fuskar manzon Allah ta canja saboda an taɓa abubakar ya ce Allah ya aiko ni da gaskiya a cikin sai na abubakar ya ce har sai da na tausaya wa umar na ce ya rasu Allah ni ne fa na yi laifin kada a yi masa hukunci ne zafi kaga adalci ko in inni kuntu qad azlam azlamtu ko in inni kuntu azlam ni ne fa ne laifin sai maza Allah ya ce to ba asali Allahu ilayhi Allah ya aiko ni wajen ku kuka ce min ƙarya nake Abubakar ko yace gaskiya nake ya taimake ni da rayuwarsa da dukiyarsa yanzu ba za ku kyale min abokina ba yanzu ba za ku kyale min abokina ba yanzu ba za ku kyale min abokina ba haka ya dinga maimaitawa kaga magabata kenan an samu sabani hatta akan abin da ya shafi akida amma ku ga yadda malamin nan malamin ya nuna min lokaci yayi amma ina rounding up ne saboda mu tsinke maganar ki daya a yi hakuri ɗan mintuna kaɗan ya rage mu insha Allah a Sa'id ibn Mansur a cikin musnad ɗinsa ya rawaito daga Sa'ad ibn Iyas cewa wata rana wani mutum ya auri wata mata shi mutumin daga bani Shamkh ne a Kufa to yana auren matar bazawara ce ko kuma gaban uwan marayu mata ta zo ta tare to amma bai kai ga shiga ɗakin ta ba aka yi sa'a ko rashin sa'a za mu ci ta zo da ƴaƴa ta ƴar budurwa kyakkyawa ita ko ba mata aure ba kawai wannan ba Allah sai ya kalla ido sai ya ga ƴa sai ga to wai shine sa ya gaggawa ya wannan fata ce ai ƴa ta ƴa ce ce nan yake maka bayani sai ga gaskiya to yayi zaben tumi da ai wannan irin ta yake nema to sai sai bincika tarihin nan sai ta dan yi hakuri sai ta tafi ga Abdullahi bin Mas'ud ya ce masa to kai ne sahabin manzo Allah ta ga mas'ala ta faru Allah ya amma mas'ud sai bashi shi fatawa ce to ai ba ta haramta a gare ka ba tunda Allah ta yi wa raba'ibukum lati fi huzurikum min nisa'ikum lati dakhaltum bihin da kuma abula da aka kawo su wurin ku kuke rike da su wa'anda matan kunnan da kuka tare da su su suka haife su a wani gidan kafin su zo gidanku fa in da takunu bihinna amma in baka tare da uwar ba fala junaha alaikum waccan ba ta cikin muharrama har Abdullahi bin Mas'ud ya ba da fatawa da zahirin wannan ayar ko iya abin da yake kenan na karatu Allah ya kare da a gare shi to amma da shi kansa Abdullahi bin Mas'ud din sai Allah ya sa wani dalili ya tashi Madina sai yake bin sahabban maza a sake ni kan akwai wata fatawa da na bayar akan kaza ya ya abin nan yake a wata ruwayar wata hanyar wata ruwayar a cikin musulun ɗin cewa umar ya tambaya da aliyu ka san ku ai gaba da gabanta duk ilimin duna mas'ud da kai umar da aliyu sai suka ce a ali halatta la ya ish watakila la ya tukun nan mutlakan ne watakila kuma duba da yanayin saboda in aka mutane to kuma za su ta yin haka wannan kuma zai sa uwar ta tsaniyar tunda ta kashe mata kasuwa a taƙaice ne waɗanda suka fi shi malinta sai suka ba shi fatawa in yanzu ne ai shi nan sanfewa za ka yi kawai ka ya yi ma da aya ta hujja amma abdullahi dan masu sai ya dawo kufa saboda wannan matsalar da zai samu wannan mutumin ta ce masa lalle ka saki matan nan ka saki yarinyar nan auren da kuka yi din nan nabi zai halatta ba saboda na koma na yi tambaya ba zancen ya ce sai ya tsaya ya naƙashe abubakar ya kashe umar ko ya kashe aliyu tun da suka ce ba daidai ba ne ba to sai kai don haka abin da ya zama wajibi a gare mu ma a yanzu bai halatta malami ya ba da fatawa sannan waɗanda suka fi shi malinta su zo su faɗi fatawar da tafi wannan kuma a zo ana ta musayan yawu ba har a janyo almajirai su dinga tunanin to ai malama na dama ba shi da lura ko da malam wani dama ba shi da usulul fiqh ko da malam wani dama shi rubabban hadisi yake kawa ko da ma malam wani ma bai haddace qur'ani ba duka wannan ba ta taso ba wani malami a mutunta shi malam tassa amma su ma malamin sai sun kiyaye wannan abu na Aisha ta samu ta taɓa jin kamar da musulmi ya rawaito Abdullahi dan Mas'ud yana Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar yana ba da fatawa akan cewa wanda duk ya mutu aka yi masa kuka Allah ta yi masa azaba ana aisha ta ce Allah ya gafarta wa Allah ya Umar wataƙila ya manta ne ko ya yi kuskure sai ta bada fatawa ai manzo Allah yana nufin kafirai da kuma waɗanda suka sa a musu kuka shike na kaga an gyara matsala khatira ta aqida Allah dan dan Abbas shi yana ganin da aka yi iradi da manzo sama ya ga Allah kuma ya kafa hujja da ayat cikin wannan jin hawa na Aisha ta ce wanda duk ce maka manzon Allah ya ga Allah da ido to ya kagar wa Allah wani abin da ba shi kenan ba daga nan ba a ƙara jin Abdullahi ɗan Abbas kuma yana bada fatawa da wannan ra'ayi ba wata la'alla kuma ya dawo kan ra'ayin na Aisha Abdullahi ɗan Abbas bai san cewa mutu'a haramun ba ce kawai sai aka jiyo shi yana bada fatawa akan halaccin mutu'a sai sai na Umar ya ji labari hankalin sai ta ce waye ba da fatawar na Abdullahi ɗan Abbas ne a zo da shi yana Umar ya ce masa kaɗin ƙara jin ka ba da irin wannan yace kana yaro ɗan ƙarami sanda aka saukar da haramcin mutu'a wacce mutu'ar da kake da san halal mutu'ar da take halal shine idan mutum ya saki matarsa kafin ta tafi ko bayan ta tafi aika masa da ɗan wani abu haka fa hunna, ko ɗan ba su wani abu na mutu'a al mutu'i qadruhu wa al muqsiri qadruhu wanda yake da hali ya bata da yawa ka bata gida ka bata jari wanda ba shi da kuɗi kuma dai kakkace zaka bar ta haka mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala to kuma sai mutu'a ta ita ce mutu'ar haji idan kai harama ka yi ne umra to sai kuma ka cire ihramin kaunan wannan shine mutu'ar ka ci gaba da in kana da iyalinka ka ma ka je musu da sauran ka sa su ranka sai ranar takwas ga wata ka karasa shine faman tamatta'a bil umrati ila al amma mutu'a ta auren mata an rawaito daga sama da sahabi ɗaya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haramun a ƙarshe 'yan uwa abin da zai da shi shine saɓani dole sai an yi shi kuma ana iya samun saɓani a kan fassara aya sababban da dalilan suna da yawa wani lokacin saboda yadda ayar take Allah ya so ya jarrabe ku ne sai ya bar wani abu a cikin duhu don kowa ya ka kwakwalwa kamar misali yanzu ne hukuncin mutum ya saki mace da ciki in ya sake ta da ciki kuma ai halal ne a saki mata da ciki ko yaushe za ta gama idda da zarar ta haihu ran da ta haihu za ta iya aure ko sai ta gama jini sai ta gama jini to sai ta gama jini ta tsarkaka za ta yi aurenta amma kuma ga ɗa tana shayarwa ko ya wannan ɗan nawa'i naka ne kai da aka haifa maka to ya halatta ta tsige ɗan nan ko ƴan nan in mijin da za ta aura ya ce baya bukatar abola sai ta ce kai a hawa na eh to gaskiya yanzu na samu miji da amma kuma mun daidaita sau da aka yanzu ga ɗanka ko ƴarka ka nemi ne shayar da shi in sai haka ta saba wa Allah ko kuwa kuma ya halatta mijin ya ce wallahi da ke take aure ba sai kin tsaya kin gama shayar min da wannan amma to sai mu koma qur'ani wal walidati wayanda suka haihu mata يرضعن أولادهن كتشد بلا شاهد أنت حولين كاملا شكرا لمن أراد أن يتم الرضاعة وان دي كسو أي مثل فل شاعر وعلى المو... ولمن أراد أن يتم الرضاعة سأل الله تاني وعلى المولود له كيد أكا هيفا مكان يا زم واجبي أغريك مي رزقهن هدنجا سيادة وكسوتهن كما كتشد بدا مي da ba ta tufafi saboda shayarwa tana kashe tufafi wa alal maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf gwargwadon al'ada da kuma yanayinta da yanayinka ya lafiya ne la tudarra walidatun bi waladiha wa'anda suka ce haramun ne ta ajiye shi dole su haƙura da auren ko da mijin zai huce ka sai suka ce ai Allah ta la da walidatun kada uwa ta cutar bi waladiha da ɗanta ta ce za ta ajiye shi ta tafi ta yi aure ta haƙura da auren sai ta gama shayar da ɗan wala mauludin lahudi waladi kashi ma kuma ya fita ta ce ba ni ɗana nan ta fita ki ke auren ki ba na buƙatar ki shayar da ni a a tsaya a kula da maslaha a nan sai zama walidatun nan fa'il wanda yawan fasara yana da laifi wa ala zalika kaga haramun ne ga uwar ta kyala ɗan ta fita ta yi aure wani kuma sai ce a'a uwa fa ta ta yi auren ta in ta samu mu. ku ne ma haramun ne ku matsa mata ku karɓe shi mana fa tasurji'u lahu ukra tana nan to ya zaka fassara mana suka ce ai la tudarra walidatun kar a cutar da uwa bi waladiha dan ta haifi da a ce ba za ta ajiye shi ta tafi ta auren a a ta ajiye shi ta tafi ta je ta auren kaga kun sabani akan walidatun na'ibu fa'il ne ko fa'il ne to wanda bi ya kawo maka wannan matsalar ya maka wannan bayanin ai ba da jahilci ya maka ba shikenan sai ka ce wannan batatte ne wannan ne ne gaskiya hatta saɓanin da malamanmu suke yi da yawa wanda muke ta'assubanci a kai wani lokacin malam wane ya ce haramun ne hoto malam wane ya ce a za a iya yin hoto inda munasaba malam wane za ai aishi ba haka ba ilimi ne shi ba kai ba su malamin za ba su zagin juna saboda akwai wanda fatawa ya bayar saboda muktazal hal amma aka taho akwai yanayin da su suke haɗewa kuma suna mutunta junansu to kai kuma sai ka zo ka ce a ai shek wani ya bada fatawar a yi kaza wataƙila yanayin ne ya saka ya bada wannan fatawar amma ana barin wannan wajen kuma in aka shiga wani yanayin zai bada wata fatawar da ta dace da wannan amma akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsu to da ka alura sosai ana iya samun saɓani ta ayi hadisi ya zama ba'ifi ne a wajen wani malami a wajen wani malami kuma hadisi ne zama sahihi shekul albani Allah ya ji kansa da rahama ya ba'afa hadisin ku yi azumi don ku samu ƙarin lafiya yace ce da'ifi ne dalili ko saboda a cikin ta akwai musa bin zakariya shi ko musa bin zakariya sa na ilimi masu tarin yawa wasu malaman kuma suka kalli hadisin da structure da yanayin sa suka ga cewa ga abin da haisani ya ce a wuri kaza a wuri kaza kuma ya ce kaza munziri kuma ya muwafaka da haisani a waje kaza kuma tsakanin su wajen shekara ɗari sannan ga abin nan iraki da ya ba'afa hadisin a cikin al-mughni bai faɗi sababin ba'af ɗinsa ba sannan hadisin yana da shawahid a wasu wuraren da haka su a wajen su wannan hadisin fi darajatul qabul insha Allah wani sai zuwa wai dan me zaka saba wa albani tunda shekul albani yace ba ifi ne dan haka ba ifi shikenan sai ga an shiga zage zage matsalar shin in an yi tahajjudi za a zo a yi in an yi tarawihi a goma karshe a yi tahajjudi ko kuma in za a yi tahajjudi ba sai an yi tarawihi ba a ai albani Allah ya tsaka rama ya tafi akan ra'ayi cewa manzo Allah tunda bai taɓa karawa akan raka'a goma sha uku ba bid'a ne ka ce za ka yi raka'a ya za ka yi da sahabban da suka yi kuma a kai kuma kanka zo ka ce dama albanin nan haka yake albani yana da gaskiya ya yi riko da zahirin hadisi ne amma kuma albani bai shaddada irin yadda kai ka shaddada ba su suna iya auna abubuwa da haka a ƙarshe jama'a ina so in ba da shawara musamman a wannan masallaci alhamdulillah sun samu ɗan uwa malam mustar ah, kamar yadda ya faɗa malam mustar kaninmu ne amma kuma abokinmu ita jagar islamiyya almajiranta akwai jikoki wasu almajiran akwai ƴaƴan wasu almajiran akwai ƙannan wasu almajiran akwai abokan wasu almajiran amma dai duka yawanci duka abokan juna ne to mu ma iya cewa su malam muktar a jami'a ƴaƴanmu ne a irin a ba ku zama jikoki ba za mu ce mu ne a irin haihuwa ta jami'a amma kuma abin da ya shafi harkar da awa abokanin mu ne tare muke yin komai kuma iya sanin mu da su mu san su da shiga cikin saɓani na tarwatsa kan mutane ba kuma wannan shine abin da mafi yawan ɗaliban jami'ar madina suke kai la nuzakihi ala Allah muna fatan in Allah ya sayar da za su ci gaba tafiya akan wannan tsarin na wasaɗiyya tsayawa akan koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da kin saba mata duk da za a yi ka a saba koyarwa annabi sallallahu ko da wani ne da haushi amma kuma ba dole ne don zaka bi koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kullun kana zagi ba a ce yau ka zagi wancan gobe ka taba wancan sai zama kai addinin ka shine mai da martani da kuma gano wane ya yi laifi kullum in za a ga darasin ka shine na tattaci wane na tattaci wane a'a in sai da to in iya shi ka iya kawai kuma ba na jin zai zanto a ce musulunci yana buƙatar komai sai an mayar da martani yanzu ba an zo da azumin nan an yi magana akan interface ba an turo mu da tambaye akan interface nan na ce ba zan iya cewa komai ba dalili ko shine na ɗaya mis'ala ce ta ilimi na biyu kuma malaman da na gamsu da addininsu da imaninsu sun yi magana wanda da suka yi magana ma na tsaru da su kuma kai dai da ka gani ka san a yanayin tsari na in aka samu saɓani wani ɓangare zan bi to in dai ba kuma so kake ka jarraba ni ka gane ina nake ba in wannan ne ka zo mu tattauna da kai shikenan sai ga matsala ce kamar ta Real Madrid da Manchester kowa ya zaɓi inda ya maka to ba wannan ba addini ba ne kenan amma wannan matsala ta addini ba dole ne ni ma sai an ji a nan bane a yan siyasa wani sun taɓa malam wani to idan malam wani ya magana malam wani ya magana ni kuma yanzu ina da wata matsala ta addini nake so a ci gaba da tafiya inda aka tsaya ta in ci gaba ba dole ne ma sai na hau mai magana don in burge malam wani ko ni ma a rubuta ni a cikin waɗanda ai wani ma ya mai da martani wani abu ya faru na siyasa ko na zamantakewa na yau da gobe in aka auna rajin da faɗan da ƙorafin kada ƙorafin ya huce nauyin abu yanzu wani an ce malamin makaranta ya kashe wata yarinya hanifa misali akwai wanda sai silsila goma suna bayani yau a yi sati ya zuwa ma a yi wani satin ma a yi in aka yi Allah na su to shi kenan kuma ai tausayin kuma yana nan a cikin zuci kuma sai a zo a ci gaba da bayuwa mutane maganin kar masu ma su faɗa kan irin wannan matsalar ba a yi ta tada jijiyoyin wuya a kai ba ubangiji wani ta'ala ya samu suka da imani a yi mun afuwa in yana da matukar muhimmanci kuma da yake ana ɗauka ana yaɗawa sai zama wannan masallacin yana da falalar an yaɗa wannan alkhairin duniya ta samu shi yasa na dagi lallai sai da na kai shi zuwa ƙarshe shi kuma ɗan uwa da ya gina wannan masallaci Allah ya saka mishi da alkhairi muna masa bishara da cewa insha Allah sakamakon wanda ya gina daki na Allah in dai Allah ya karba shi ne sakamakon sa ubangiji subhanahu wa da gina masa daki a aljanna Allah ya gina masa daki a aljanna ko muna ba da shawara gina masallaci a yanzu bai kai wahalar rike masallaci ba yawanci masu kuɗi suna iya gina masallaci amma recurrent expenditure na masallaci expenses na masallaci yadda za a yi a mayar da masallaci ya zama mu'assasa ya zama wani establishment ya zama wani foundation wanda zai dinga haske ana hango shi daga waje ya taɓa rayuwar mutane ta tattalin arziki ya rayuwar rayuwarsu ta zamantakewa ya rayuwar rayuwarsu ta imani da tarbiyya to gaskiya sai an tashi tsaye muna ba wa alhaji alhaji awwal shawara inda hali ya yi irin abin da ake a ƙasashen da suka ci gaba shine in ka gina masallaci to kamar fa ka tsokano wa kanka neman aure ne idan ka je neman aure sai ka samu budurwa ta amince da kai iyayenta suka amince da kai kafin ba a yi auren fa sai ka tashi tsaye fa 'yan kyaututtuka ne yan kokarin kai har dan dai ka samu a tabbatar da an samu abin da ake so in ba haka ba yanzu kana son tukun daidaita kuma kana nan sai ka ga wani ya aiko mata da iPhone 13 Pro Max kuma kai ka san tintin dama da wata infinite take ta fama da ita za ka ji daɗi a zuciyarsa wallahi ka kyale shi ka ce ka mayan masa da satin pro max nan za ka kawo mata satin pro max ɗin da kuma samson fall amma ba ta mayar ba za ka kawo mata to abin da suke su inda suka ci gaba in suka gina masallacin ce sai su gina wa masallacin wakafi wakafin nan shi zai dinga riƙe masallacin kuma inda hali sai su shiga dumudun wajen gudanar da wakafin ce wannan kawai na Allah ne ko a cikin kasuwarsu ko a wani wajen da za su sa ido ma kai ka zama kai ne manajan wakafan kawai kai abin da za a yi maka bot na masallaci ya dinga yi maka budget na ko wata uku ko wata hudu na abubuwan da masallacin yake so ya yi na bangarorin rayuwa daban-daban ka zauna da kai da ƙwararru da masana amma consultant za ka ɗebo su kalli wannan budget ɗin da contingencies da komai su kuma duba a yi nazari ya zama ana yin monitoring and evaluation ana gane shin wannan din zai taɓa rayuwar mutanen kuwa ya kuwa taba wanda aka yi a baya to ya zanto ba sai ana zuwa wajen karoko ba kuma kai kuma duk da haka kakka fata wajen ganin cewa kana tallafawa wakafin kuma kana ci gaba da tallafawa masallacin musamman kafin wakafin ya zama ya girku domin wannan wakafin shi zai rike masallacin da kila har ka mutu ka koma ga Allah kafin tashin alkiyama ya zanto arzikinka na aljanna da na kwanciyar kabari yana ta ƙaruwa kuma shine zaka ba wa masallaci damar da zai dinga yin abu da izza amma yau in ka zo ka hidimta gobe ma ka hidimta aka kana hidimta in wani abu ya taso ne ya kamata a yi ma magana da Allah ku shi wallahi yana iya bakin kokarin sa an cuce dan gwanda a gaya maka wannan din shine rabanka a wajen Allah subhanahu wataala kuma kakka da muka sai kan wasu in yi wasu zaka gina ai abin da ake so kenan ai su samu ne a ce hatta wanda ya raɗe kama a matsayin mai gadi ya zama a cikin masu gadi ma wani kai ne a cikin masu gadi a ce wani ɗan ƙaramin alhaji wani ne na masu gadi kamar da lokacin da buhari ce buharin gala buharin gwala buharin ina ne to kai ma zan to alhajin wanan cikin masu gadi balle kuma a masallaci a masallacin ka daban mutane da suke kusa da kai daban wannan shi yasa idan ka mutu sama ma kai ta mutuwar mutuwarka da rashin ka Allah ya saka da alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairi assalamu alaikum